to gaskiya ne lokacin da muka yi aikin nan whistle blowers ko kuma masu tonon asiri sun taimaka mana kwarai da yake kasan da irin wannan corruption almundana yawanci yana faruwa ne a boye yawanci kuma wanda suka yi din za su nemi yadda za su yi duka su buyar da abu karar kowa ya sani kar kuma wani ya gani amma a kowane lokaci akwai wanda zai iya sani wanda ya sani ina zai iya zama kusa wanda ko na aiki tare da shi ko kuma yana wurin inda ake ajiye kuɗin ko ya san abubuwan da ko wani ya san abin da yake faruwa ya faɗa masa to irin na abubuwan sun taimaka mana kwarai musamman irin uh, cases da muka yi na manya-manya dinnan uh, yawanci za a ga ko wani wanda ya zo ya bude ya tona ya ce to ga abin da yake faruwa ya taimaka wajen uh, da yake dai kasan ko an yaka ba daidai ba ne a tona musu asiri domin idan an yi zai zama musu illa kwarai yawanci ba a magana. To ka gamsu da sabuwar dabarar da wannan gwamnati ta zo da shi? Da wannan gwamnati ta zo ta ce to ok duk wanda ya yakan nan za a bashi wani yawa ciki wanda idan an samu an gane kamar yadda ake a kasashen da yawa a duniya. Duk kasashen manya-manyan kasashe suna da irin wannan whistleblowing policy wanda duk wanda ya zo ya fita ya ce ka abin da ya faru har ya kai an zo an samu an gane kuɗin. to za a ba shi kamar percentage a najeriya mun ce za mu bayar wajen kusan biyar ko 5% eh, yana da kyau ya sa da yanzu mutane sun fita kudaden da aka yi ta samu idan ka ji iyaka gaskiya abu ne wanda za mu ce alhamdulillahi abu yana biya kwarai amma an saba dama ana yi Dadin mutane ba sa samu komai yanzu kuma alhamdulillahi an zo ana bayarwa kuma wannan taimakon ƙasa ne wannan batun cin hanci da rashin wannan ba abin da ya fi lalata a ƙasa ba wanda yake kawo mana rashin samun ci gaba da koma bayan komai kamar wannan abu a mutum hakkinsa ne idan ya ga abu ba kyau ya fita ya yi magana ya taimake mu da a yanzu kuma muna ganin amfani ne. Wata matsala da ake fuskanta ita ce na tsaikon shari'a. Ya za ka kwatanta lokacinka da halin da ake ciki yanzu? gaskiya abin da ka faɗa lokacin da muka fara misalin da muka yi aiki kamar shekara uku an fara samun kotuna suna ba da hukunci har an fara ɗaure mutane to bayan ɗin akwai abubuwa da wanda ya zo ya kawo canji yawancin kotuna ɗin sun ɗan koma baya ba kamar daɗin ba a yau an fara komawa kamar yadda aka saba a da wannan gwamnati na janar buhari suna aiki kwarai tsakani da allah suna duk matukan abin da ya kamata a yi don a kai don an kai kotu duk abin da kotu take nema na yin gaskiya ana bayarwa ana kawowa ana kai musu a sauran din aikin ne a kwanan nan mun ji abin da aka yi a gwamnati musamman ta wajen shari'a shi chief justice na najeriya ya fita ya nada kwamiti yana so a duba kowane kes da yake a nan anan kai shi an kawo yana wajen kotu me yake faruwa ne me yasa ba a samu a karasa da sauri ina ga da yardan Allah za mu fara samun sakamako abubuwan da Malam Nuhu Rubadu tsohon shugaban hukumar EFCC mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. Na gode, Allah ya saka.